tun lokacin da ƙasar Nijar ta soma samun kwalaben shaushawar coronavirus mutane suka fara aza ayar tambaya bisa yadda za a kiyaye ajewarsu. Kiyayewar ajiyar da riƙewar ƙarfin maganin na buƙatar mutunta wasu ayyuka na barinsu a cikin wani yanayin tamfeta. Shine ake ce ma lashen dufruwa a wata fadar madam blanche aniya wakiliyar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya da ke nan niger ƙasar niger na da isassar kwaraya a wannan fannin Il y a 8 vaccins et parmi lesquels qui sont utilisés. Shaushawar rigakafi takwas ke da kwai. A cikin su uku ne ake amfani da su a ƙasar Niger, AstraZeneca, Sinopharm da Johnson and Johnson. Nan gaba za mu karbi Pfizer sai su zama hudu. Ƙasar Niger ta saba karbar shaushawar rigakafi. An gudanar da kamfen da ya shahi al'umma wajen yara miliyan uku zuwa hudu. Muna da gidan sanyi daban-daban na ajiyar magunguna birni da ƙauye. Dan abun da zai sa a samu damuwa a bangaren shaushawar Pfizer ne da ke bukatar gidan sanyi na musamman. goma sauran shan shawar ana iya ajiyar su cikin sanyi sama da digiri biyu zuwa takwas nan babu wata damuwa shan shawar fezzer da ajiyar ta ta sha bambam da sauran mun samu tallafin abokin hulɗar mu gavi wanda banda shan shawar rigakafin sun kawo mana tallafin ƙarin ɗakin sanyi na musamman don ajiyar wannan shan shawar ta fezzer babu wata matsala kayan na nan tahe ƙasa za ta iya ajiyar wannan shan shawar ta rigakafi. Dr. Salim Maryama babbar jami'ar kiwon lafiya kuma shugabar asibitin shiyar ya mai ta ɗaya ta nuna cewar ba wata muhimmiyar matsala ga kiyayewar ajiyar kwalaben sinadaran shashawar coronavirus a nan cibiyar tasu. Muna da cikakken tsari na adana alluran rigakafi. Mun sa a tamfeta da ya kamata a aji su. Muna da ɗakin sanyi wanda ya dace da kiyaye su. Da tamfetar ta sake, fusion na nuna alamu. Sai mu kuma mu ɗau matakan da suka dace. Kenan a wannan matakin babu wata matsala. Akwai mu maɗaukan alluran wanda ke kiyaye su sai an kare aiki da su. Kenan bamu da wata matsala ta ɓangaren kiyaye su. shugaban asibitin shiyar yame ta ɗaya ta ƙara bayyana cewar cibiyoyin gudanar da shaushawar da ke gare su kowane na da ma'ajiyar sanyi da ta dace domin kiyayewar ajiyar sinadaran shaushawar coronavirus ta ƙara da cewa ba sa da isassun motoci na ɗawainiyar rarraba maganin zuwa cibiyoyin daban-daban.